Wani matashi ya yi abin mamaki wanda ya burge mutane musamman masoya waƙoƙin Umar M. Sharif. Umar M. Sharif da ya fitattun jarumi ne a masana'antar Kannywood wanda waƙoƙin shi ya zagaya nahiyar Afirka da duniya baki ɗaya. Wannan matashi mai suna Nimet ya yi amfani da ɗaya daga cikin fitattun waƙoƙin Umar M. Sharif ta yadda ya sa salon kiɗa da tashi fasahan ya juya waƙan izuwa irin tashi. wannan matashi ba kowa ba ne illa na men Yoke masoyi baya nisa jiyo ki gani a kusa akan ki babin da zana kasa ba wanda zai magana na cisa inda na furta labarin da ke zuciyata na san ki gaskata in ki kalli idaniyata in dai na furta labarin da yake zuciyata na san za ki gaskata in ki kalli idaniyata ke min alƙawar isa ni a inuwar ko na bar duniya fata na shi ne masoyiyata dan Allah karki manta da ni